يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يو لا ربا بيو قوة رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1442 wanda ya daidai da hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. muna sace jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'ima da wannan baiwa da Allah maɗaukacin sarki ya ni'imta mu da ita ya azarta mu da ita ta kawo mu cikin wannan wata mai alfarma wata mai daraja wata mai alkhairi wannan shine majalisinmu na farko a wannan wata mai alfarma na tafsirin alkur'ani mai girma da farko muna da waƙafa guda biyar kafin fara karatu daga inda muka kwana a shekarar da ta gabata waƙafa ta farko shine sanin cewa lallai Allah maɗaukacin sarki ya azurta bawa ya kawo shi irin wannan lokacin mai daraja wata ni'ima sai babba daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah maɗaukacin sarki yake yi ma bawa wanda wannan ni'imar tana buƙatar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a kanta domin akwai wanda da yawa daga cikin bayi waɗanda Allah maɗaukacin sarki bai ni'imta su da wannan ni'imar ba ta su samu kansa a cikin wannan watan a irin wannan lokaci mai alfarma a irin wannan lokaci mai daraja daga cikin abubuwan da suke nuna falala da daraja da cewa ni'ima ce Allah maɗaukacin sarki ya kawo bawa a cikin irin waɗannan lokutan shine hadisin da ya zo a cikin sunan na al'imamu bin Maja da isnadi sahihi wanda aka rawaito daga tsalha ibn ubaidillah radiyallahu an yake cewa waɗansu mutane guda biyu sun zo sun musulunta a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan mutanen ɗaya daga cikinsu mutum ne mai ƙoƙari mai himma sosai sai aka zo aka fita jihadi da aka fita jihadi sai ya fita tare da sauran musulmai wayanda suka fita jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wannan bawan Allah ɗaya daga ciki shi mai ƙoƙarin sai yi shahada a wurin yaki. bayan yayi shahada shi kuma ɗayan sai bai samu shahada ba ya dawo ya ci gaba da rayuwa har shekara ta zagayo ana nan shi ma sai ajalin shi ya cika yana kwanta a gida a cikin ɗakin shi sai ya rasu bayan nan tsalha ibn ubaidillah ya ce sai wata ranna kwanta ina bacci sai na ganni gani a ƙofar aljanna a tsaye ina tsaye a ƙofar aljanna ga kuma waɗannan mutanen guda biyu wanda ya yi shahada da kuma wanda ya rasu a cikin ɗakin shi sai wani ya fito daga cikin aljanna ya buɗe ƙofa sai ya kira ɗaya daga cikin waɗannan mutanen guda biyu sai ya kira wanda ya rasu a cikin gida a ɗakin shi sai ya shigar da shi cikin aljanna bayan nan kuma daga baya bayan an ɗauki wani lokaci sai ya sake fitowa daga cikin aljanna sai ya zo sai ya kira ɗayan wanda ya yi shahada daga baya sai shi ma ya shigar da shi cikin aljanna talha ibn ubaidillah yake cewa ina tsaye sai ya sake dawowa sai ya ce min kai lokacinka bai yi ba tukunna da aka talha ibn ubaidillah sai ya farka daga bacci sai ya zo yana ba mutane labari ga abin da ya gani na kissar waɗannan mutanen guda biyu sai mutane suna ta mamaki suna mamakin abin da ya faru har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo sai manzon Allah yake tambayar su me kuke mamaki akan wannan suka ce ya rasulullah muna mamakin wanda ya shahada a filin daga a ce wanda ya mutu a gida ya riga shi shiga aljanna wannan shine abin da muke mamaki sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace bayan wancan yayi shahada shin wannan bai rayu har ya kai watan Ramadan ba ya azumci watan Ramadan suka ce e ya riski watan ramadan bayan mutuwar wancan sannan bai yi sallah raka'a kaza da kaza ba bayan mutuwar wancan suka ce e ya yi salloli bayan mutuwar wancan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wallazi nafsi bi yadihi lama bainahuma ab'adu mimma baina as-sama'i wal ard manzon Allah yace na rantse da wanda raina yake hannun shi tazarar da take tsakaninsu na falala da daraja a wurin Allah ta fi falalar da take tsakanin sama da ƙasa saboda wancan ya riski watan Ramadan ya samu azumtar watan Ramadan manzon Allah ya fifita shi cewa ba za a haɗa shi da wancan wanda ya shahada a filin daga a wurin jihadi don ɗaukaka kalmar Allah ba duk da falalar jihadi da matsayin jihadi da darajar jihadi wanda wanda ya mutu a wurin shahada ma Allah ya hana a ce mai ya mutu wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat da haka Allah ya ce kada ma a yi zaton mutuwa suka yi rayayyu ne su a wurin Allah amma a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna fifikon wanda ya riski watan Ramadan akan wanda ya mutu a wurin jihadi fi sabilillah saboda matsayin da daraja da kuma ni'imar da take cikin Allah ya raya bawa ya kai shi watan Ramadan kuma ya ba shi ikon azumtar wannan watan da haka wannan yana nuna mana lallai azumtar watan Ramadan ko kuma riskar watan Ramadan wata ni'ima ce daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah yake yi ma bawa wanda ya wajaba a ce bawa yana farin ciki da murna da samun kanshi a cikin wannan ni'ima kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un da haka kace musu da falalar Allah da kuma rahamar Allah da wannan ne za su yi farin ciki da haka Ramadan mutum ya samu kanshi a cikin wannan watan ni'ima sai da falala daga Allah subhanahu ta'ala. wadda tana lizimta ma mutum farin ciki da murna da jin daɗi na wannan ni'imar da Allah maɗaukacin sarki ya bashi kuma mun san cewa kowace ni'ima tana biye da abin da yake biyo bayanta na cewa mutum zai ci ne wannan jarabawar ni'imar ko ba zai ci ba idan Allah ya yi bawa ni'ima to wannan ni'imar tana buƙatar godiya Allah maɗaukacin sarki yana cewa wa in shakartum la'azidannakum wala in kafartum inna azabi na shari idan kuka gode akan ni'imar da nayi muku zanye muku ƙari idan kuma kuka butulce kuka ki gode ma Allah maɗaukacin sarki akan ni'imar to azabar Allah tana da tsanani tana da raɗaɗi haka idan Allah ya maka irin wannan ni'imar sai ka nemi ya ake godiya ga ni'imar Allah idan Allah ya ma mutum ni'ima ga watan Ramadan ya ake gode ma Allah menene ibadu da Allah madaukakin sarki yake so bawa ya lazimta a ciki menene ayyukan da Allah baya so ya ga bawa yana aikatawa a cikin wannan watan wannan duka yana daga cikin godiya ga ni'imar Allah subhanahu ta'ala da haka watan Ramadan wata gona ce da Allah yake azurta bayi da ita wadda za su yi shuka su noma a cikinta wanda ranar girbi za su yi farin ciki na abin da za su girba matuƙar dai sun shuka alkhairi a cikin watan ramazan ɗin waƙafa ta biyu shine watan ramazan yana ɗauke da waɗansu damammaki guda uku manya-manya na samun gafarar Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan damammaki ayyuka ne da Allah maɗaukacin sarki yake so gabawa a cikin watan wanda kowane ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan sababi ne daga cikin sabubba da suke sa Allah ya kankare ma bawa zunuban shi gabaci ɗaya waɗannan damammaki da bawa yake da su na gafara a cikin watan Ramadan guda uku dama ta farko ita ce damar azimtar watan Ramadan ɗin wanda duk ya azumci watan Ramadan ya samu dama daga cikin damammaki wanda Allah zai gafarta mai zunuban shi da su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗa a cikin hadisi sahihi wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito yana cewa man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi manzon Allah ya ce duk wanda ya azumci watan Ramadan yana mai imani da Allah yana mai neman lada a wurin Allah to Allah zai gafarta mai dukkanin zunuban shi da suka gabata da aka azumtar watan Ramadan cikakke dama ce bawa yake samu daga cikin damammaki wadda Allah zai kankare mai zunuban shi gaba ɗaya da ya aikata a shekarun da suka gabata a baya dama ta biyu da bawa yake samun gafara Allah a ciki a watan Ramadan shine dama ta yin qiyamul layl tsayuwar dare a watan Ramadan shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda zo a hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira manzan Allah ce man qama Ramadan imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه duk wanda ya qiyamu Ramadan ya yi sallar dare a watan Ramadan yana mai imani da Allah yana mai neman gafarar Allah shi ma za a gafarta mai dukkanin zunuban shi da suka gabata da aka yin sallar dare a cikin watan Ramadan mutum ya sallaci dararen watan Ramadan yana daga cikin sabubba da dalilai waɗanda suke tabbatar ma bawa gafarar zunuban shi gaba ɗaya waɗanda suka gabata sannan kuma ba ana nufin sai mutum ya sallaci dare gaba ɗaya ba daga farkon daren har zuwa ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla manzon Allah ya ce duk wanda ya qiyamul layli tare da liman bai fita ba har sai da liman ya gama ya sallama to za a rubuta mai ladan wanda ya yi sallar tsawon daren gabaki ɗaya ko da raka'a goma sai liman ya yi da shi yana tare da liman bai fita daga sallar ba har aka yi sallah aka gama manzan Allah ya ce za a rubuta mai ladan wanda ya kiyam na tsawon daren gabaki ɗayan shi da aka wanda ya yi sallati darare na watan ramadan to yana da tabbacin samun gafara daga wurin Allah subhanahu wata'ala na ayyukan da ya aikata na zinubai sannan dama ta uku wanda bawa yake da ita a watan Ramadan ta samun gafara ita ce damar yin sallah a daren Lailatul Qadr wanda ita ma yin wannan sallar a daren Lailatul Qadr sababi ne daga cikin sabubba wanda yake haifarwa Allah maɗaukacin sarki ya gafarta ma bawa zunuban shi gaba ɗaya kamar yadda shi ma ya zo a hadisin Abu Huraira a Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya tsayuwar dare a daren lailatul qadri yana mai imani da neman lada a wurin Allah to za a gafarta mai zunuban shi da suka gabata gaba ɗaya da haka waɗannan damammaki guda uku damammaki ne wanda musulmi yake da su wanda zai samu kaskaɓewar zunuban shi gaba ɗaya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala dama ta azumtar watan gaba ɗaya dama ta tsayuwar dare a watan dama kuma ta tsayuwa a lailatul Qadri idan mutum ya dace da yin qiyamul layl a cikin ta duka waɗannan bawa zai samu gafarar zunuban shi wanda kuma shine abinda bawa yake fatan ya samu a cikin watan Ramadan kasantuwar waɗannan damammakin gaba ɗaya akwai su a cikin watan wannan shine ma ya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi gargaɗi ga wanda har ya samu watan ramadan ɗin ya zo ya fita ba a iya gafarta mai zunuban shi a ciki ba kamar yadda ya zo a cikin hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa hadisin da imamul bukhari ya rawaito a cikin al'adabul mufrad manzan Allah yake cewa raghima anfur abdin raghima anfu abdin dakhala alaihi ramadan lam yughfar lahu Manzan Allah ya ce an turbuda hancin bawan da watan ramadan ya riske shi sannan kuma bai yi abin da za a gafarta mai a cikin wannan watan ba a ce bai iya dacewa da azumtar watan azumin da za a iya gafarta mai ba bai iya yin iyamun laili a watan iyamun lailin da za a gafarta mai ba bai iya dacewa da yin sallah a lailatul qadr irin sallar da za a gafarta mai zinuban shi ba to duk wanda ya samu kanshi a cikin wannan raghima anfuhu bana kamar an turbida hancin shi a cikin ƙasa shine abinda mala'ika jibril ya faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma manzan Allah kul amin kace amin manzan Allah yace ni kuma nace amin mana Allah ya tabbatar da wannan addu'ar akan duk wanda ya riski watan Ramadan bai samu gafara Allah ba domin wannan tarin nau'o'in da sabubban na gafara gaba ɗaya a ce sun kubuce ma mutum to wannan ya yi asarar da ya cancanta a yi mai mummunar addu'a ya yi asarar da ya cancanta a ce lallai wannan asarar ne a cikin wannan hadisan guda uku gaba ɗaya muna ji manzon Allah idan ya faɗa sai ce imanan saban wanda ya azumci Ramadan mai yana imani da neman yarda Allah wanda ya tsayuwar Ramadan yana imani da neman yarda Allah wanda ya sallaci daren Lailatul Qadr yana da imani da neman yardar Allah me ake nufi da imani da kuma neman yardar Allah a cikin waɗannan hadisan abinda ake nufi da imani da neman yardar Allah shine mutum ya kudirce a cikin zuciyar shi kudircewa ta gaske cewa wannan ibadar da yake yi ta azumi musamman ibada ce wadda Allah ne da kanshi ya wajabta mai wannan aikin ba wani ne ya tilasta mai ba ba wani ne ya sa shi ba Allah ne ya dora mai Allah ne ya wajabta mai sannan kuma bayan wannan wal ihtisab kuma neman yarda Allah shine yana yi ne dan ya samu sakamako da lada a wurin Allah subhanahu ta'ala. shi yasa al Al'imamul al rahimahullahu ta'ala a sharhin wannan hadisin yake cewa abinda ake nufi da ihtisaban shine an sumahu ala ma'anar raghbati fi thawabillah shine bawa ya azumci watan Ramadan ɗin. yana da niyya da kwaɗayin samun sakamako a wurin Allah subhanahu wa ta'ala tayyibatan nafsuhu ne. kuma ran shi yana cikin natsuwa da kwanciyar hankali bai jin wani damuwa bai jin kunci bai jin cewa an takura mai da yin azumin wannan duka yana cikin ma'anar imanan wa ihtisaban sannan ghayru mustasqilin li siyamihi baya jin cewa wani nauyi ne aka ɗora mai don yin azumin yana jin wani nauyi ne na dole ba yanda zai yi ne dole ce kawai ta sa yake yi to baya jin haka wannan shine ihtisaban sannan wala mustatilun li ayyamihi baya ganin kuma cewa kwanakin sun yi mai tsawo sai har kwana 29 da an ce za a cika ya zama 30 ya rinka ji kaman za a kashe shi kaman an dora mai wani nauyi ya za a ce sai an yi 30 kawai a yi azumi ashirin da tara a huta baya jin azumin ya yi mai tsawo kwanakin sun yi mai tsawo to wannan shine ma'anar ihtisaban kenan duk wanda ya azumi da irin wannan manufar shine ake nufin man kama ramadana imanan wa ihtisaban daga lokacin da azumin ka kana jin da dole sai kawai ta sa kake kana jin abin ya ma nauyi ya dame ka kana jin kwanakin sun yi ma tsawo to kawai daga lokacin kai kanka ka cire kanka daga man sama ramadana imanan wa hisaban gufira lahu ma ta kaddama min dambihi to ba ta ciki daga ana neman waɗanda suka yi azumin ne imanan wa hisaban da neman yarda Allah da kuma daɗin rai da sanyin zuciya da kwaɗayin samun lada da kyakkyawan sakamako a wurin Allah subhanahu wa ta'ala su ne waɗanda za su samu wannan amma wanda yake jin damuwa da takura da ƙuncin rayuwa da kwanakin sun yi tsawo da kaza da kaza kullum yana yaushe za a sha ruwa yana fostin, wai saura awa nawa a sha ruwa ne wai kaza ne wai su sun gaji to wannan baya cikin wanda yake gofira nahu, ma taqaddama min dhanbihi domin ya azumci watan ramadan amma ba imanan wa ihtisaban ba dakan kana so ka samu wannan falalar to dole sai ka gyara zuciyarka ka gyara niyyarka ka dauki azumin a matsayin wata ibada ce mai daɗi ibada ce mai kyau wadda kake neman kusancin Allah subhanahu wata'ala da ita waƙafa ta uku shine taka tsantsan da kuma tsoratarwa dangane da ibadar da mutum yake yi a cikin watan Ramadan. Mutane da yawa suna kawowa watan Ramadan su samu wannan ni'imar. Sannan kuma mutane da yawa suna samun damar yin ayyukan ibada a cikin watan Ramadan ɗin. Amma kuma mutane da yawa suna yin ayyukan da ibadan amma kuma Allah baya karban ayyukan ba kuma ya karban ibadar da suke yi a watan Ramadan din daga dole sai mutum yayi taka tsantsan sai mutum yayi a hankali kada ya zo yayi aiki a ƙarshen al'amari kuma ya ƙare a wutar jahannama Allah madaukakin sarki yana ce mana wujuhun yawma idin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya waɗansu fuskoki a wannan ranar ta alkiyama za ka gansa a ƙasƙance a wulaƙance kuma amilatun nasiba sun yi aiki sun gaji ba wai ba su yi aiki ba sun yi aikin duk aikin da ake yi sun yi amma kuma ƙarshe tasla naran hamiya za su ƙonu a wuta wadda take mai ƙuna wutar jahannama makomarsu za ta zama wuta saboda mai ayyukan da suka yi da wahalar da suka yi ba su yi irin yadda Allah yake so ba ba su yi irin yadda Allah ya yadda ba Allah ya kawo ka watan Ramadan kuma kullum ana ɗaukan azumi da kai ana ajewa shin kana tambayar kanka shin wannan azumin da nake yi irin shi ne Allah yake so yake karɓa ko ba irin shi ba ne sallar da nake zuwa kullum ana yi a masallaci da ni irin ta ce Allah yake karɓa ko ba irin ta bace Allah yake karɓa Don haka dole sai mutum ya yi taka tsantsan ba wai ya kawo ya sami ni'imar kaiwa watan Ramadan ba babban al'amari shin Allah zai karɓa ayyukan da ya aikata ko ba zai karɓa ba wannan ya sa magabata kullum suke cikin jin tsoro Allah maɗaukacin sarki yake cewa wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un sune waɗanda suke bayar da abin suke bayarwa na ayyuka da ibada da sadaka da ayyukan alkhairi amma kuma wa qulubuhum wajila zikatansu suna cikin tsoro da firgita suna aikin amma kuma suna tsoro da firgita Allah ya karfa ko bai karfa ba babban abin tsoron shine Allah ya ce innama Ya Allahu minal muttaqin Kaɗai masu taƙawa ne Allah yake karɓan aikinsu. shin kai ne taƙawa ne waɗanda Allah zai karɓa ayyukansu ko ba sa cikinsu shin ayyukan irin ayyukan masu taƙawa ne wanda Allah yake karɓa ko ba irinsu ba ne to bawa yana buƙatar ya yi makanshi wannan hisabin ya duba ayyukan da yake aikatawa kuma ya auna su da ma'auni na shari'a shin Allah zai karɓa ko ba zai karɓa ba musamman wannan ibadar ta azumi hadisi ya zo a cikin musnad na imamu ahmad da a sunan na al darimi da sunan na al Ibn ibnu maza hadisin abu huraira Allah ya da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal wa Rubba Sa'imin. hazzuhu min qiyamihi sahar Allah ya ce da yawa daga cikin masu azumi rabon da za su samu kawai na azumin shine wannan yunwar da kishin da suka ji kawai shine sakamakonsu sai ce wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar da yawa kuma wanda suke tsayuwa suna qiyamul layli ba su da wani sakamako ko rabo a wurin Allah face wannan rashin baccin da suka yi hana idansu bacci shi kadai shine sakamakonsu ba su da wani abu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kenan ba shigowa ramazan din shine muhimmi ba in ka shigo ramazan din Allah zai karba ko ba zai karba ba shine yafi komai muhimmanci kenan manzo Allah ya faɗa mana da yawa za su yi azumin kuma Allah ba zai karba azumin ba yunwa kawai da kishirwa za su sha da yawa kuma za su yi ƙiyamun laili Allah ba zai karɓi ƙiyamun lailin ba tsayuwa kawai da hana ido bacci za su ɗanɗana abin tambayar shi ina cikin waɗancan ko ba na ciki ina cikin waɗanda Allah zai karɓa ko kuma ina cikin waɗanda yunwa da ishi kawai shine sakamakonsu ina cikin waɗanda Allah zai karɓi sallar tasu ko kuma ina cikin waɗanda kawai tsayuwar ne kawai sun gama wahalar su kenan ba su da wani rabo a wurin Allah to dole bawa ya tsaya ya duba kan shi, ya auna ibadar shi ya caja zuciyar shi da niyyar shi domin ya gane cewa ya rabauta da abin da Allah maɗaukakin sarki yake so a cikin wannan watan na Ramadan daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya yi azumi kuma azumin ya zama ya ƙare a yunwa da kishirwa kaɗai babu sakamako shi ne akwai ayyukan da idan mutum ya yi suke rusa azumin Allah ba ya karɓan wannan azumin hadisi ya zo a cikin al sahih na al bukhari da musnad na imamu ahmad da kuma ashabu sunan duka sun rawaito shi daga Abu Huraira Allah ya taya shi manzan. Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man lam yada qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu manzon Allah ya ce duk wanda bai daina ƙarya ba shine qawla zur duk wanda bai daina ƙarya ba a lokacin watan Ramadan a lokacin da yana azumi Wal'amala, bihi da kuma aiki da ƙaryar yana ƙarya kuma yana aiki da ƙarya a wata riwayar ko a wani lafazin hadisin ce wal jahal da kuma wauta bai daina wauta ba yana azumi ne ifate ifate ne zage zage shi ne guje guje a titi duk wani abu na wauta da ake yi wanda sai wawaye suke yin wannan abin bai dena ba yana azumi manzon Allah ya ce to Allah bai da buƙatar ya dena cin abinci bai da buƙatar ya dena shan abin sha bana da ya ci abinci da kai ya ci da ya sha abin sha da kar ya sha duka ɗaya ne a wurin Allah Allah bai buƙatar wannan azumi so nawa mutum yake tashi daga fitowa alfijir zuwa faduwar rana ya yi ƙarya so nawa yake aiki da ƙarya a cikin watan Ramadan to wannan yana cikin rubba ka'imin hazzuhu min siyamihi al wal atash zai zama rabai shi a wannan azumin kawai yunwar da kishi ita kadai ita zai dandana ya dandani sakamakon shi kenan da haka manzon Allah a wannan hadisi yace duk wanda bai dena waɗannan ayyukan ba ƙarya da aiki da ƙarya jahilci da wauta a cikin mutane to Allah bai da buƙatar ya daina cin abinci ko ya daina shan abin sha bala da kai azumin da kar azumin duk ɗaya ne a wurin Allah kidan wannan yana daga cikin miyagun abubuwan da suke rusa ma mutum azumi sai zama yayi azumin amma ya tashi a aminatun nasiba tasla naran hamiya shi da wanda bai yi ba duk ɗaya kenan ba azumin kawai ka daina cin abinci ka daina shan abin sha shine azumin ba akwai ayyukan da za ka rinka yi baka ɗauke su a komai ba akwai maganganun da za ka rinka furtawa baka ɗauke su a komai ba amma kullum azumin ka rushewa yake yi kullum azumin ka lalacewa yake yi ya zo a cikin musnad na imamu ahmad da as-sunan na imamu darimi da kuma as-sunan na al-imamu nasa'i daga abu ubaida ibn al-jarra radiyallahu an yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa as-sawmu junna ma lam yasriqha manzon Allah yace azumi garkuwa ne ga bawa yana zama kariya ga wuta ya hana mutum shiga wuta malam ya tsarikaha matukar mutum bai keta wannan garkuwar ba kana da garkuwa matukar kana da azumi amma kuma kana azumin za ka iya keta garkuwar ya zama wannan kariyar ba ka da ita ka buɗe kanka tsakaninka da wuta kenan nan. imamu bayan ya rawaito wannan hadisin a cikin sunan yake cewa malam ya karika matuƙar bai keta wannan azumin ba bai keta wannan garkuwar ba sai ce bil giba ma'ana abinda da hadisin yake nufi ma'ana mutum ya yi giba ya yi gulmar wani Shi ne ya keta wannan garkuwar ta azumi akwai wanda ya ce yin azumi daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana bai keta azumin ba bai yi gulmar wani ba bai faɗi magana akan wani ba a lokacin da baya nan kenan azumin gaba ɗaya ba kariya ba ne daga azabar Allah da manzon Allah yake tabbatar da cewa azumi kariya ne to ba zai zama kariya ba sai ga wanda ya tsare azumin da ƙa'idojin shi da sharuɗin shi duk lokacin da za ka yi giba za ka yi magana a kan wani kana azumi to ka tuna cewa a daidai wannan lokacin za ka keta wannan alfarmar ta azuminka za ka keta wannan kariyar ta wuta da kake da ita daga azuminka wani daga lokacin da ya fito sallar asuba kafin ma ya koma gida ya riga ya keta wannan garkuwar ta wannan rana sai dai wata kuma wani in yayi karko ya kai wayewar gari wani in yayi karko ya kai azhar bai keta wannan garkuwar ba ko yayi ƙarya ko ya aiki da ƙarya ko yi jiba yayi annamimancin wani da ce kenan irin azumin da ake magana cewa gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ba irin wannan azumin da muke yi ba wanda yake ɗauke da karairayi a cikin shi yake dauke da ha'inci a cikin shi yake ɗauke da giba da cin naman mutane a cikin shi da aka azumin da ake bukata mai ta zunubai shine azumin da bawa ya tsare bakin shi da dukkan gabobin shi daga duk wani abu wanda yake na saban Allah bai keta alfarmar wannan azumin ba waƙafa ta hudu ne azumi yana da matakai ba mataki ɗaya ba ne azumi mataki-mataki ne akwai azumi na farko shine wanda malamai suke kiran shi da suna saumul umum ko siyamul umum azumi na gama gari azumi na kowa da kowa na gama gari kenan wannan shine as-sawmu anil muftirat mutum ya kame bakin shi daga duk wani abu da zai karya azumi bai ci komai ba bai sha komai ba sannan bai yi wani abu wanda zai karya azumin shi da shi ba wannan shine saumul umum azumi na gama gari azumi na kowa da kowa wanda kowa zai iya yin tarayya a ciki wanda zai iya ɗauke ma azabar Allah na cewa wane bai yi azumi ba bambancin ka da wancan da wanda bai yi azumi ba shine shi za a yi mai azaba na ƙin yin azumi kai kuma ba za a yi ma azaba ba na ƙin yin azumi amma ba ka da wani lada da wani sakamako cikakke a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ka dai sauke wajibi ne kawai ka kuɓuta daga azabar rashin yin azumi wannan shine saumul umum ko kuma ka kira shi da suna saumul awa, azumin gama gari da aka wani zai iya yiwa ka rayu shekara da shekaru ka shekara ashirin wataƙila kana yin azumi amma kuma har yanzu a cikin matakin farko na azumi kake saboda rayuwarka ba ta ci gaba addininka baya ci gaba komai naka yana ci gaba naka dawo bayan shekara goma za a ga satifiket ɗinka ya ƙaru tattalin arzikinka ya ƙaru harkokinka na rayuwa sun ƙaru amma azuminka in aka zo aka duba yanda yake a shekara goma da suka wuce irin shi dai shi kake yi har yanzu Bana addininka baya ci gaba imaninka baya ƙaruwa imaninka baya haɓaka yanda kake kawai haka kake a wuri ɗaya to wannan shi ne saumul awam azumi na gama gari mataki na biyu kuma shi ne saumul khusus azumi na keɓantattu azumi na musamman azumi na musamman shi wannan azumi na musamman ya haɗa abubuwa guda biyu ne shi ne asomu anil muftirat wal muharramat shine mutum ya azumce kanshi ya kare kanshi daga duk abin da zai karya mai azumi duk wani abu wanda yake mai karya azumi ne baya yin shi sannan kuma duk wani abu wanda Allah ya haramta a yi baya yin shi ko da abin baya karya azumi ko da baya karya azumi amma wannan abin haram ne to in yana azumi ba zai aikata wannan abin ba ya san ƙarya haramun ce da aka bai taɓa haɗa azumin shi da ƙarya ya san cutar da musulmi haramun ne bai taɓa haɗa azumin shi da cutar da wani musulmi ya san zalunci haramun ne bai taɓa haɗa azumin shi da zalunci da aka duk wani abu wanda yake haramun ne shi ma yana azumi akan wannan abu wannan shine saumul khusus azumi na musamman kenan wanda shine mataki na biyu da shine ake samun sakamako da daraja a wurin Allah domin wancan matakin na farko idan kana azumin amma kana aikata ayyuka na saban Allah wataƙila ma sai dai a bi ka bashi domin za a zo ranar da za a rinka ɗaukan ayyukan naka ne ana biyan mutane da shi sai zama har lokacin da aikin naka ma zai ƙare sai dai a rinka ɗauko zunubansa ana ɗora maka ina wancan matakin na farko za ka iya yin azumin ka tsare ma gaba ɗaya sannan kuma ana bin ka bashin lada a wannan shekara saboda azumin da kai gaba ɗayan shi ba ma zai iya biyan gulmar da kai ba a watan ramadan ba zai iya biyan zaluncin da kai a watan ramadan ba ba zai iya biyan ƙaryar da kai a watan ramadan ba to kaga sai watan ramadan din ya kare kayi azumin kayi iyamun lailin kayi komai amma kuma ana bin ka bashin ma lada ne saboda ayyukan da ka aikata na zunubi a ciki to amma idan kayi azumi sannan kuma kayi azumi daga ayyuka na haramun to zai zama kana da kyakkyawan cikakken sakamakonka na azumi sannan kuma ga kamewa da kai da munanan ayyuka da saban Allah wanda shi ma ibada ce mai zaman kanta wanda shi ma za ka samu lada da sakamako a wurin Allah a kan shi idan mutum mafi ƙanƙanta in ba zai kai matakin ƙarshe na uku ba to kada ya kuskura ya gaza daga wannan matakin na tsakiya cewa yana azumi kuma yana kame kanshi daga duk wani abin da Allah ya haramta a lokacin da yake azumi baya haɗa azumin shi da ayyukan zunubi da saban Allah mataki na uku na azumi shine saumu kususul kusus, azumin keɓantattun keɓantattu azumin mutane na musamman a cikin mutane na musamman kuma da haka wannan shine mataki na uku na ƙarshe su kuma suna yin azumi irin wancan na biyu suna kame kansu daga duk abin da zai karya azumi sannan suna kame kansu daga duk wani abu wanda yake haramun ne ba sa aikatawa idan suna azumi sannan suna tsarawa kuma suna kame kansu daga mubahar? abubuwan da suke na halal ne halal ne a yi su ba haram ba ne a yi amma ba sa sai su rabu da su su kyale su kada su shagaltar da su da aka bayan sun aje haramun wanda ba haramun ɗin ba ma halal ne suna nisantar shi domin su shagalci da abin da yake abu ne wanda yake na bautar Allah tsantsa kawai halal ne su yi wasu abubuwa na nishaɗi. halal ne su yi wasu abubuwa na jin daɗi amma duka saboda suna azumi yanzu duka bari su aje wayannan abubuwan bari su dakatar da komai tunda suna da wasu lokutan daban yanzu su tsaya tsantsar lokacinsu ya zama ayyuka ne kawai na ibada za su samu gurbin zama a ciki to wannan shine azumin keɓantattun keɓantattu wanda ya kai mataki na ƙololuwa kenan alimamul imamu ghazali a cikin al yana cewa waɗannan matakin na uku sun ƙunshi wasu abubuwa ne guda shida da su ne ake gina wannan matakin na ƙarshe abu na farko shine ghaddul basar kame gani da rimtse ido daga kallon duk wani abu wanda yake bai kamata a kalle shi ba idan ba zai kalli wannan abun ba domin ido ne yake zama kofar zuwa zuciya da haka ba za su yadda su ɗaukar ma zuciyarsu wani abu na haramun ta haska a cikin zuciyarsu ba da haka za su rimtse idanunsu ƙullin mu'minina ya min absarihim wa yahfazu furujahum وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن da aka suna tsare idansu shine matakin farko ba za su kalli abin da yake haramun ba ne hatta abin da yake halal ne in ba da dole ba ba za su sa idansu a kai ba to suna tsare wannan kafar ta farko sannan abu na biyu daga cikin abubuwan da suke yi a cikin azuminsu shine hibbul lisan suna tsare harshensu ba sa yadda harshensu ya furta wani abu a lokacin da suke azumi idan ba wannan abun ba ibada ba ne idan wannan abun ba neman yarda Allah ba ne suna tabbaka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut da ka duk abin da zai fito a bakinsa in ba alkhairi ba ne to shiru kawai za a ji ba za a ji maganar ba da aka ba a jin maganarsu a komai in suna azumi idan wannan abun ba alkhairi ba ne to suna tsare harshen su kiyaye shi abu na uku shi ne kafin sam'i suna tsare jinsu ba sa yadda kunnensu ya ji wani abu wanda yake haramun ne wannan abin duk abin da yake haramun ne a faɗe shi to haramun ne a ji shi da abin da haramun ne a faɗe shi to haramun ne a ji shi to suna tsare kunnuwansu ba sa bari kunnuwansu su shigar ma jikinsu wani abu wanda Allah ya haramta a saurara da haka ba za a ji su suna sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe a cikin watan Ramadan ba ba za a ji su suna sauraron batsa da maganganun banza a cikin watan Ramadan ba ba za a ji su suna sauraron maganganu marasa amfani ba da maganganu na ban dariya da kwamidi da shirme a cikin watan ramadan ba saboda ne saboda suna tsare kunnuwansu ba sa biyar da kunnuwansu shirme ballantana kuma sauraron gulma da annamimanci da sauran waɗannan abubuwan wanda dama su asali haramun ne sannan abu na hudu shine taffu baqiyatul jawari suna tsare sauran gaɓoɓinsu hannayensu da ƙafafuwansu ba sa takawa da ƙafafuwansu su kai inda Allah ya hana ba sa taɓawa da hannunsu su kai abin Allah ya hana a taɓa dukka waɗannan gaɓoɓin gaba ɗaya suna azumi a cikinsu suna tsare su daga saɓon Allah daga duk abin da Allah bai so bai yadda da shi ba sannan na biyar daga cikin abubuwan da suke yi wurin tabbatar da wannan makamin na matakin azumi na uku shine ba sa yawaita cin abinci na halal a lokacin buɗe baki ba sa cika ciki a lokacin buɗe baki dama shi abinci matakin abinci kashi uku ne matakin farko shine matakin korar yunwa ka ci abinci yadda yunwa za ta fita daga jikinka ka daina jin yunwa wannan shine mataki na halal wanda yake shine halal a shar'ance mataki na biyu shine matakin da za ka ci abincin har sai ka ji ka ƙoshi wannan mataki magana mafi inganci ta malamai shine wannan makaruhi ne mutum ya ci abinci har sai ya ƙoshi makaruhi ne sannan mataki na uku Shi ne mutum ya wuce ƙoshi mutum ya tab shi da kanshi ya rasa yadda zai yi da kanshi da ƙyar yake numfashi wannan kuma haramun ne dama domin cutarwa ne ga kai bai halatta ba a shar'ance da haka asali su wayanda suke wannan matakin suna kare cikinsu daga cusa mai abinci lokacin buɗe baki abinda suke yi kawai suna korar yunwa ne su kori ishi a lokacin da aka sha ba biyan bashi suke yi ba domin galibi azumin da muke yi azumin biyan bashi ne wannan abincin guda uku gaba ɗaya da ba a ci ba duka sai an biya su sai an ci su da daddare daga faɗuwar rana dai zuwa a yi bacci ko kuma zuwa fitowa alfijir sai an ci an biya abincin wunin da tsari ma a kai wannan kuma manufar azumin da makasudin azumin gaba ɗaya ta kauce ne babu makasudin azumin babu manufar yin azumin saboda abincin da ka ci ɗin jika da baka ci ɗin ba yanzu ka zo jika ka biya shi a lokaci ɗaya daga su ba sa yin haka suna ciyar da cikin ɗan gwargwadon abin da zai kori yunwa ya riƙe jikinsu ya ƙarfafa musu gwiwa su ci gaba da yin azumin a nan gaba shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa shi wisal yake yi wisal din azumi yake yi sadar da azumi da azumi in aka sha ruwa ya ci gaba da azumin ba buɗe baki ya haɗa da wani azumin kuma ya sake haɗawa da wata rana amma manzan Allah ya hana al'ummar shi da su rinka yin wisal na yin azumi cewa dole idan an sha ruwa mutum ya yi buɗe baki ya je san ya ci wani abin azumin ya ƙare sannan ya sake ɗaukan wani sannan abu na shida da suke yi shine bayan wannan gaba ɗaya kuma suna komawa bayan shan ruwa bayan khawfi wa raja tsakanin tsoro da kuma kwaɗayi suna jin tsoron kada Allah ya ƙi karɓan azumin nan da muka yi kuma suna sa ran in Allah ya yadda Allah zai karɓa tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu ba su ɗeba tsammani Allah ba zai karɓa ba ba kuma su samu tabbatin cewa Allah ya karɓa ba a tsakanin nan suke a wannan tsakatsakin suke yad'una rabbahum khawfan wa tsama'an, wa mimma razaqnahum yunfiqun da haka wannan shine sifar mu'minai dama idan suka yi aikin suna tsoron kada Allah ya ƙi karɓa kuma suna kwaɗayin Allah ya karɓa a haka suke tafiya daga lokacin da ka ji kana alfahari kana jin cewa ai ku kun yi kaza kun yi kaza to daga lokacin ya nuna imanin ka bai kai ba ko kuma baka san Allah ba da waye yake ya ka garantin cewa aikin naka Allah ya karɓa? babu da nan waɗannan sune matakai guda shida waɗanda bayan Allah na kwarai suke bi a lokacin da suke azumin su wanda yake azumi na haƙiƙa wanda Allah madaukakin sarki yake so kuma ya yarda da shi waƙafa ta biyar kafin nan waƙafa ta hudu mutum ya yi iyakar ƙoƙarin shi a wannan ramazan ɗin a wannan azumin da aka fara shi yanzu daga farko ya da cewa ya canza mataki a cikin matakan azumin da yake yi ya fita daga matakan da yake zama a baya ya tsallaka zuwa ga wani matakin na biyu domin ya sami yardar Allah subhanahu wata'ala wataƙila wannan tsallakawan da za ka yi zuwa mataki na gaba ya zama yi ta a ka na ƙarshe a rayuwarka baka sani ba ya zama shi ne ƙarshen ramazan ɗinka kuma ka yi a wani mataki na ƙololuwa sama da matakan da kake yi a baya wannan yake nuna ka samu kyakkyawan ƙarshe kenan. daga mutum ya yi iyakar ƙoƙarin shi wurin ganin ya canza matakin shi na ibada daga matakan baya zuwa wani sabon matakin domin ya sami dacewa da rabauta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Waƙafa ta biyar ta ƙarshe shi ne tabbata da dagewa akan aikin alkhairi. Da yawa za ka samu an buɗe watan ramazan mutane kowa da himma da karsashi yana ɗaukan azumi akan lokaci ya tashi ya salloli akan lokaci ya je karatun alkur'ani ya je salloli da dare da ake yi na nafila da na farilla ya halarci majalisai na karatu da ilimi da sauran abubuwa muhimmai amma kuma ana fara tafiya ana fara nisa sai kaga wasu sun fara janyewa suna baya-baya a cikin waɗannan ayyukan na alkhairi da ibada wannan mummunar alama ce daga cikin miyagun alamomi waɗanda suke nuna mummunan ƙarshe gabawa. manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa al'amalu bil ayyuka ana lura da ƙarshen ne da me mutum ya cika ba yaya ka fara ramadan ɗin ba da ka faro ya ka cike a cikin ramadan ɗin idan ka ɗauko da himma ka tsare da kasala da ragwanci da lalaci wannan shi ake ce ba su'ul khatima mummunan ƙarshe kenan baka dace da kyakkyawan ƙarshe ba alama ce ta cewa ayyukanka akwai matsala a ciki alama ce ta cewa da ƙyar idan Allah ya karɓi ayyukanka da suka gabata a baya domin Allah ya karɓi ayyukanka to ayyukan za su rinka jawo maka wasu ayyukan a kansu alhassanatu ta tad'u Uktaha. kyakkyawan aiki yana kiran yan uwan shi ne daga daga lokacin da kake kyakkyawan aiki kuma kaga kyakkyawan aikin ya fara komawa to aikin bai zama kyakkyawan aiki ba Taka alama ta cewa Allah yana karɓan aikinka shine a ga yanda ka fara ƙaruwa kake yi. Ibadar da ka fara a farkon Ramadan ƙaruwa take yi. Kullum kana sake ƙaruwa, shauƙinka da daɗinka da nishaɗinka a azumin ƙaruwa yake yi. Na filfilin da kake yi ƙaruwa suke yi, karatun Alƙur'anin ƙaruwa yake yi. sadakar da alkhairi da kake yi karuwa yake yi amma ya zama ka fara da himma da ayyuka na alkhairi amma kuma an tafi tsakiya ka fara baya-baya wani ma sai an tafi ƙarshe sannan ayyukan shi za su lalace gaba ɗaya rayuwar shi za ta koma gaba ɗaya akan harkar abin da ya shafi sallah haɗa kayan sallah shirye-shiryen sallah kullum yana yawon shagon teloli yana kaza ibadojin da ya saba yi gaba ɗaya za su lalace to wannan alama sai ta su'ul khatima alama sai ta mummunan ƙarshe a cikin ibada alamar kyakkyawar ƙarshe shine a ga kana tafiya lokacin ibada na tafiya ibadan na sake ƙaruwa shi ya sa ma kwanakin suna tafiya falala da daraja ta kwanakin tana ƙara ƙaruwa har akai kwanakin mafiya daraja mafiya falala a ƙarshe a lokacin ne kuma waɗanda ba a san su da alkhairi za su sake nisantar ibada a irin waɗannan lokutan da bawa yana buƙatar lallai yadda ka fara idan baka kai ƙarshe a haka ba to kada ka kuskura ya zama ka sauka daga yadda ka fara idan baka ƙara ka wuce yadda ka fara ba to kada ka yi sauka ka yi ƙasa da yadda ka fara wannan shine babban al'amarin da ya kamata mutum ya riƙe ya sa ma zuciyar shi duk lokacin da ka fara jin kasara ka yi ma ka faɗa ka yi tunanin cewa wataƙila ka faɗa cikin fushin Allah ne wataƙila shi ɗan ya yi galaba a kanka wataƙila ayyukan da kai a baya ne Allah bai karɓa ba ka yi sauri ka tuba ka nemi gafara Allah ka jaddada ayyukanka ka dawo da nishadinka ta ci gaba kuma bawa baya iya samun wannan damar sai ya samu alaƙa da abokantaka da mutane na kwarai na kirki wanda kullum a cikin ibada suke da ayyukan alkhairi ba abin da yake taimaka ma bawa wurin samun dacewa a irin waɗannan kwanakin masu farara masu daraja fiye da a ce bawa ya samu mutanen ƙwarayye abokantaka da su a cikin waɗannan lokutan ka samu mutanen kirki waɗanda in za su ja ka ba inda za su kai ka sai wurin alkhairi waɗanda in za su yi magana ba abin da za ka ji a bakinsu sai alkhairi waɗanda in za su yi in ka yi kuskure za su gyara maka waɗanda idan ka yi ɓanna za su ce maka wannan ɓanna ce idan ka yi daidai kuma za su ƙarfafe ka kan daidai ɗin waɗannan su ya kamata ka nema idan kana da abokai waɗanda ba na ƙwarai ba to lallai lokaci ya yi da za ka dakatar da lokacinsu an yi tsawon watanni a baya kuna tare to yanzu ba lokacinsu ba ne nemi mutane na kwarai ka ƙulla alaƙa da su su ja ka su tafi tare da kai a cikin waɗannan kwanakin wala Allah Allah maɗaukacin sarki ya sa wannan shine watan Ramadan ɗin da za ka samu gafara shine watan Ramadan ɗin da za a rubuta sunanka a fayil na 'yan aljanna a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da haka mu tsaya tsayin daka mu dage da bautar Allah lokuta ne ‘yan kaɗan waɗanda za su zo su wuce kamar yau ne aka wuce a shekarar da ta wuce ana cewa ramadana ya zo muna ta raki muna ta kuka ba ibada an hana ibada an hana kaza to yanzu kuma Allah ya sake mu ya jarraba mu ya gani da gaske ne kukan da muke yi a baya ko ya ce muke yi dama kawai muna fakewa da wannan ne mu samu abin da za mu faɗa don haka ga lokaci Allah ya bamu ga dama Allah ya ba mu ba wanda ya hana mu ba wanda ya tsare mu ba wanda ya takura mu Allah ya gani za mu yi abin da yake so din ko ba za mu yi ba daga muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta ya azurta mu ribatar waɗannan kwanaki masu daraja masu alfarma ya sanya mu cikin waɗanda yake gafarta musu yake 'yanta su daga wuta a cikin wannan watan wannan ya menene hukuncin wanda baya cikin waɗanda suka yi azumi imanin wasu sabat amma daga baya kuma ya gane ya fahimta ya gyara ai daga lokacin da ya gyara daga lokacin ya shiga cikin man sama ramadana imanin wasu sabat daga lokacin da ya gyara daga lokacin ya shiga ciki dama sharadi ne aka bayar ka'ida sai aka bayar wanda ya cika zai samu kaza to bai cika ba ba zai samu ba yanzu kuma ya cika zai samu shi kenan daga abin da ya wuce a baya asallahu amma sanar Allah ya fi abin da ya wuce Allah ya gafarta domin ayyukan bawa dama kashi uku ne wanda ya wuce a baya da wanda zai zo a nan gaba da wanda ake ciki yanzu wanda ya wuce a baya ya riga ya wuce baka da yadda za ka yi da shi ana tura mai abu ɗaya ne kawai shine tuba da istighfari shi ake tura mana baya da shi ne kawai yake amfanuwa amma in ba nan ba ba abin da za ka iya dawowa ka gyara wanda ake ciki yanzu shi ne abin da ake so ka aikata sai ka yi shi daidai gwargwaron yadda ka fahimta gwargwaron yadda ka gane sai ka yi shi a daidai wanda zai zo nan gaba kuma dama wannan ba wanda yake da tabbas a kan shi ba wanda yake da tabbas yanzu yana da minti ɗaya a gaba wannan abu ne wanda yake hannun Allah da haka wanda kake da shi kawai shine yanzu din da kake ciki sai ka dage ka gyara abin da ka iya gyarawa ka nemi gafara Allah kuma akan abin da ya wuce a baya wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا allamtana علمتنا وزدنا ilma. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن سبقنا بالإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين